Alhaji Sani Di Dan Fulani shine shugaban reshen jihar Kano na kungiyar masu manyan motoci da ke dakon albarkatun mai daga yankin kudu zuwa arewacin Najeriya. Yan kasuwa suna saro wannan albarkatun tsakanin Lagos zuwa Calabar zuwa Port Harcourt. Kowa yana da yadda ya samo shi. to kuma in ya zo nan kwamiti za ta tilasta shi ya sai da shi akan farashin da ba zai iya mai da kuɗinsa ba muka ba da shawara a kiyaye a basu saboda su ne suke dan taimakawa in ba a samu na gwamnati ba su suna nan ran da aka samu na gwamnati an samu sauki to abu har ya kai ga da an samu mai ko an ga mai a gidan mai za a je a je da gidan jaridu da sauransu sai zo da an kama mota da kama mota sai mutanenmu na kudanci da sauran wajaje suka ce fa ku mutanen kano mu fa ba mu sake turo motocinmu ba in ba ku ɗauki mataki ba sai kuma kudurin gwamnati na yin kotun tafi da gidanka na hukunta su masu mai a hana walwalan mota ta je inda za ta je da kuma wannan magana kotu su ne manya-manyan matsalolin da suka jawo wannan abin shi. ganin yadda wannan mataki ya fara dagula harkokin sufuri a kano ya sanya mai rikon mukamin gwamnan kano kuma shugaban majalisar dokokin kano honorable kabiru alasalurum kiran wani taron gaggawa domin sulhunta ɓangarorin biyu malam bashir dan malam da ke zaman jagoran dillalan man fetur a shiyar kano ya halarci taron. Daga yau muna gaya duk inda memban mu suke a jihar Kano su ci gaba da sai da man fetur sannan duk inda motoci suke na jihar Kano su shigo kuma mun za mu je dafar yanzu tare da shugaban majalisa za mu tabbata an saki waɗannan motocin don al'umma a rage musu raɗaɗi tun da gwamnati ta gane cewa abin da aka yi mana ba a yi mana adalci ba har ta intervene a cikin wannan. Shi ma mai riƙon mukamin gwamnan na Kano cewa yake. mun zauna da su ga baki daya kuma an fahimci juna kuma a ƙarshe an cimma matsaya guda biyu na farko dai sun yarda da cewa magana yajin aiki sun janye shi na biyu kuma yan kwamati su ma na gaya musu cewa su dakatar da idan an kama mutum da laifi a kai shi gidajen rediyo kuma akwai ishu na uku da yake damun su na maganar kotu wadda su ma mun ce wannan za a yi hakuri saboda mai girma gwamnan jihar Kano baya nan amma da izinin Allah shi ma idan ya dawo za a tabbatar da cewa wannan al'amari za a duba shi kuma za a sami nasara in Allah yarda Honorable Kabiru Alassar kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano kuma mai rike da mukamin gwamnan jihar Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Najeriya.